وللآخرة خير لك من الأولى kuma wallahi gidan lahira ya fi maka alheri a kan duniya saboda abin da yake cikinta na ni'ima da wamammiya wadda ba ta yankewa